wanda ya raya mu zuwa wannan safiya wato safiyar asabar hudu ga watan ramadan Allah muke roko ya karba mana ayyukanmu ya kuma kara mana karfi da lafiya da rayuwa masu albarka kamar yadda muka fara tattaunawa a wannan jeren giyar silsila da muka yi wata ke da azumi ibadar zumunci a jiya mun ji cewa daga cikin hanyar da zumuncin bawa ke karfafa tsakanin shi da mahalicinsa shine ya zama daga cikin waɗanda Allah ya sifanta su da attaqwa wato ya zama daga cikin almuttaqun to Allah madaukakin sarki na son wannan zumuncin ya karfafa shi yasa ya wajabta mana yin azumi domin ibadar azumi yana gadarwa da mutum takawa shine kamar yadda muka ji a cikin wancan aya kutuba alaikum siyam karshe Allah yace, ce la'allakum tattaqun wannan takawa yan uwa masu albarka yana daga cikin abin da yake sa kadai Allah ya karba aiki a hannun bawa duk wanda kaga Allah ya karba aikin shi to muttaki ne shi yasa a kabiyan 'ya'yan Annabi Adam din nan guda biyu kun tuna su lokacin da suka samu sabani ɗayan su Allah ya karbi abin da ya gabatar na sadaka wa Allah ɗaya kuma Allah bai karba ba sai shi wannan saboda hasada da aini wato fushi sai ce zai kashe ɗayan qala la ya ce zan kashe ka sai shi ɗayan ya buɗi baki sai ya shi amsa cewa inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqin muhalli shahid kenan ai ba ni ne na hana Allah ya karɓa aikinka ba shi ƙa'ida sunnar Allah ita ce duk wanda ya gabatarwa da Allah aiki na ibada ko neman kusanci zuwa gare sa to Allah na karɓa ne idan shi bawan muttaqi ne duk wanda ba shi daga cikin muttaquna Allah baya karba aikin su ashe kaga tausayi ne Allah yake da shi gare mu shi yasa ya farlanta mana azumi don shi Allah yana son mu zama muttaqun domin ya karɓa ayyukan mu kun gane zumunci da alakan da ke tsakani ko sana har ila yau Allah ya tattali masauki na aljanna wa irin waɗannan bayi ne kaɗai waɗanda suke almuttaqun Allah madaukakin sarki ce tilkal jannatu lati nurisu min ibadina man kana taqiya sai wanda ya kasance taqi shine Allah yake fitalwa wannan masauki to idan Allah ya kaddari kana daga cikin waɗanda za su kai ga wannan mataki saboda kula da wannan ibada na azumi to menene abubuwan da ake expecting ka samu in return ka yi ibadan azumi ka ƙara neman kusanci da Allah ka zama daga cikin almuttaqun to what do you expect in return wato menene zaka samu na sakamako hadisin al-Imam al-Bukhari daga sahabi Abu Huraira Allah ya ƙara mushi yadda wanda ya fitar a cikin sahih dinsa zai aini wato nuna mana wannan irin sakamako manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana cewa Allah madaukakin sarki ya ce kaga al-hadithul qudusi kenan ko man adali waliya faqad azantuhu bil harb duk wanda yace zai yi gaba zai yi fada zai cutar da waliyina to ya saurara ya ji da kyau ni Allah na shirya yaki da shi kaji Allah bai ce zai kama shi ba ko zai sa shi a wuta sai Allah yake a'a ya shirya yaki ni Allah zan yi da shi jama'a akwai wanda zai iya yakan Allah ana son a nuna maka girman taba waɗanda suke na Allah ne to su wane ne waliyai da Allah yake zu wanda ya cutar da su ya ainihin wato a shirya yin yaƙi da Allah sai Allah madaukakin sarki yake cewa ga wasu ayyuka wanda gwargwadon yadda mutum yake yawaita su gwargwadon yadda yake zamowa daga cikin waliyan Allah malamai suka ce sifofi kaman guda biyar ne ake son a gani tattare da waɗan duk wanda za a ce mai waliyin Allah tare da cewa a wannan zamani namu an samu batattu da dama musamman cikin 'yan bid'a 'yan ɗariku sun gurɓata ma'anan waliyi da haka duk sanda ake cewa waliyi mutane ba sa bashi haƙƙin da ya dace a bashi sai su ɗauka wasu irin mutane ne da suke ji na ƙarerayi da ake ce musu waliyai waɗanda ba abin da ake gani da su sai rashin kula da ibada sai rashin kunya wa Allah da manzansa sai kokarin ba kansu matsayi irin na Allah da na manzan Allah shi yasa da an ce maganan waliyai sai ka fara tunanin wasu kazamai ne wasu mutane ne marasa cikakkun hankali amma ba haka bane kalman alwali kamar yadda Allah madaukakin sarki muka ji a cikin alkur'ani yake cewa a su waliyan Allah to babu tsoro gare su kuma babu wani abu da zai razana su ala inna auliya Allah la khawfun alaihim wala hum yahzanun sai Allah ya ce alladina amanu wa kanu yattaqun daga nan sai malamai suka ce daga cikin sifofin waliyai wajibi ya zama almu'minu almuttaqi ta ji sifofi guda biyu babu yadda za a samu wanda ba mumini ba ya zama waliyin Allah sannan ba zai taɓa yiwa wanda zai da takawa a ce ya zama waliyin Allah ba a ƙarƙashin wannan kaga idan ka samu waliyin Allah yana irtika wato mai da'awan walitaka amma gashi kana ganin yana aikata wasu sako kila ko kaga yana yin wato wasu munanan kalamai ko yana yin alkaba'i to wannan ba waliyi bane ya iya zamowa waliyi amma na shedan domin waliyan kashi biyu ne shi yasa al-imamu ibn Taymiyyah al-harrani Allah ubangiji ya shi da rahma ya rubuta littafi game da bayyana su wane ne waliyan gaskiya al-furqan baina awliya'ir rahman wa awliya'ish shaytan a nuna bambanci da ke tsakanin waliyan Allah da kuma waliyan shaytan to irin waɗancan wanda su ne suka suka lalata ma'anar waliyi na gaskiya to waɗannan sun fi kama da waliyan shaytan Allah ka tsare to kaji sifofi guda biyu al-mu'minu al-muttaqi mu'mini wanda yake da ƙawa. sannan suka ce al'alimu billahi wanda ya san Allah hakikanin sanin Allah shi ka gama zan Allah sallallahu alaihi wa alihi Bini-bini. da zaren wani abu ya kasance sai ka ji ya ce ana a'lamukum billah wallahi na fi ku sanin Allah sanin ku da nafi wato fin ku sanin Allah da nayi shi sa na fi ku tsoron Allah da haka ba zai taba yiwa a cewa mutum waliyi ba amma bai san Allah hakikanin sanin shi ba yayi wa Allah sani ne irin wanda wato yasa har yake kasa ganin girman Allah wa ma haƙa haqqa da haka suka ki baiwa Allah hakikanin matsayin Allah sifa na hudu suka ce dole ne ya zama almuwazibu ala ta'atihi wanda ya doge wajen yi wa Allah da'a ba zai yi waliyin Allah ma kuma baya yi wa Allah ɗa'a ba kamar yadda muka ce ɗari ku a cikin waliyansu akwai waɗanda su ba ma yin wasu ayyuka na ibada akwai wanda aka cewa wali amma baya sallar juma'a kaga wannan tabbas wali ne na shekar idan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama sayyidul awliya kaga ai in ana maganar ya ba irin manzon Allah ko amma duk wani abu na ibada manzon Allah ƙara kaini yake yi wajen shi ka taba jin an ce manzon Allah ya yi sallar juma'a amma wani waliyin shaitan sai ya yi sallar juma'a in aka ce saboda ne wai sai ce saboda wasu almajirai akan hanyar zuwa masallaci suna yaban manzan Allah shi kuma da ya ji an yabi manzan Allah gaba ɗaya lakan jikin shi sai ya mutu <laughs> to in lakan jikin shi ya mutu ba zai iya sallah ba da haka eh, da ya fita ma har ya je ya saurara to gwanda ya zaman shi a gida ba zai sallar juma'a ba ya Allah wannan wani shaidanci kuma wanda zai faɗi wannan ko sai ka ga wasu jahilai suna cewa hmm, kaji waliyan Allah <laughs> wallahi sun lalata ma'anan walitaka wallahi kaga mutum ya fito tantirin ɗan iska ya fito turin ɓatacce ba wanda yake promoting sai ɗan damfara da ɗan cuwa-cuwa amma ka ji mutane su mai da shi wali in ya mutu ma a je a gina kabarin shi a mai da shi hubbare ana zuwa ana tsawafi duk ba muna gani a wannan zamani ba jama'a mutum ya rayu yana bin wani shaidanin mutumin da aka tabbatar a tarihin rayuwar shi ɗan damfara ne irin tijjani amma kuma ya mutu kaga an zo an kewaye shi ana cewa wai ya zama wali so wannan shine abin da ya lalata manan walitaka da haka babu muwazaba akan yi wa Allah da'a a ciki Allah ya kiyaye da haka dole sai mutum ya doge yana yi wa Allah da'a sannan abu na biyar ya zama wato yana al-mukhlisu fi ibadati yana tsantsanta ikhlasi wajen bautan Allah waɗannan sifofi shine sifatu auliya illahi ja'alani Allah wa iyyakum minhum Allah ya sanya mu daga cikin su to sai wannan hadisin Allah madaukakin sarki da kanshi sai ya ce tunda dai duk wanda ya nemi wato adawa yace zai yi tsiya da waliyaina to yayi shirin yaki ne da ni to shi kuma waliyin ya sani cewa ba za ya taba kaiwa ga wannan matsayi ba sai yayi waɗannan ayyukan na farko Allah madaukakin sarki ke cewa ma ya taqarrabu ilayya abdi bi shay'in ana uhibbuhu min maftaratuhu alayhi bawa ba zai taba samun kauna daga gare ni ba ce sai ya kula da abubuwan da na farlanta mishi kaga da abinda Allah ya fara kenan da haka dole waliyin Allah kamar yadda muka ji sifofin shi sai ya kula da farillai in aka zo babin sallah baya wasa da salloli biyar tun daga sallar subahi har sha. idan aka zo ainihin wato babin azumi baya waza da azumin watan ramadan in aka zo babin ainihin wato ibadar ziyarar ɗakin Allah baya wasa da aikin hajji in istafa ilayhi sabila in yana da halin haka in aka zo babin ciyarwa daga dukiyar da Allah ya mashi baya wasa da bayar da zakka domin waɗannan su ne aujabi wajibi su suka fi komai wajabci da haka sun fifita sallolin farilla akan na nafilki sun fi muhimmantar da azumin ramadan akan sauran azumomi na nafila sun fi muhimmantar da bayar da zakatin dukiyarsu akan sadaka da taimako sannan sun fi baiwa zuwa aikin hajji muhimma fiye da ainihin wato umara da ake yi to amma duk da cewa sun kula da waɗannan farillan to ba za su ƙara samun girman matsayi na walitaka ba to sai kuma sun jawo na sun yi aiki da su shine Allah ya ce wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ana uhibbuhu mimma aftaratu wa kayfa fa idza ahbabtuhu idan na kautace shi a sannan kuma ya ƙara samun kusanci da ni bin nawafi eh ya taqarrabu ilayya bin nawafi yana ƙara yin nafilfili to bayan ya kula da sallolin farilla to sai kuma ga ya dage wajen nafilfili sunanun rawati na filfili da ake yi musamman fi jaukin lai wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu sallah mafi falala bayan farilla kaman su ka tashi tsakar dare kana sallah daga kai sai Allah ka. a watan Ramadan ya zama da kai za a rinka raya sallar tarawih gaba daya daga cikin qiyamul layl din kenan sannan idan aka zo babin abin da ya shafi aikin haji bayan yayi na farilla lokaci bayan lokaci kuma yana zuwa yana umara kamar yadda annabi ya ce tabi'u bainal hajji wal umra ku rinka bibiya tsakanin zuwa aikin hajji da umra ga wanda yake da hali sannan bayan nan bayan ya fitar da zakka a cikin dukiyarsa a bisa yadda Allah ya ce a fitar to kuma ba a ainihin wato ganin gazawar shi a wajen yin sadaka da taimako ba irin waɗanda za su zo suna mita ba ne ce wallahi na fa fitar da zakka a shekarar nan ni kuma kun matsa min a'a baya jin haka dan shi ya san matsayin shi ne yake karuwa a wajen kusancin shi da Allah maɗaukakin sarki jama'a mun fahimci wannan da ke ko to idan mutum ya samu waɗannan ayyukan suka zama ya aure su shi ma a sun aure shi to sai Allah madaukakin sarki yace kuntu sam'a alladhi yasma'u bihi to daga nan fa sai in zane jinsa da yake ji da shi wa basarahu alladhi yubsiru biha da idanunsa da yake gani da shi wa yadahu allati yabtishu biha da hannayen shi da yake damkan abubuwa da shi wa ya allati shi biha da kafafun shi da yake tafiya da su waɗannan gabobin jikin shi guda hudu Allah ya ce zai zame mishi su ina ma'anan wannan Allah zai kiyaye mishi su ta yadda ba zai rinka sarrafa su ba sai a inda Allah yake so da haka in kaga ya kasa kunni ba abin da yake ji sai abin da ya yarda abin da Allah ya yarda da shi karatun alkur'ani wa'azozi ambatan Allah tattaunawa irin na bukatu tsakanin ɗan adam amma ba za ka ji shi yana zuwa yana jin gulma ba ba za ka ji shi ya je yana jin wake-wake ba ba za ka ji yana jin ainihin wato lagawu min ba sannan idanun shi zai kiyaye shi baya kallon komai da su sai abin da Allah yake so ba zai kalli abin da Allah ya haramta mishi ba ta hanyar kallon tsaraicin wani namiji ne shi ko mace ko wani fasikanci duk ba zai yi da idanun shi ba sannan hannayen shi ba zai aikata abin da Allah ya haramta da shi ba ya je a matsayin shi na shugaba a ma'aikata ko jagora a wani a wani a hukuma ya je yana rubuta ƙarya akan wasu ko yana rubutu ta hanyar zai zalunci dukiyan al'umma duk ba zai yi wannan ba sannan ba zai je ya ɗauki abin da ba nashi ba ya mai da shi nashi ta hanyar sata ko kwace ko kidnapping ko damfara ko duk wannan abubuwan ba zai taɓa yi ba domin ya zama waliyin Allah sannan kafafun shi ba zai taka yaje ko ina ba sai inda Allah yake so in ka ganshi yana taku ne zai je masallaci in ka ganshi zai je wurin sana'an shi ne inda zai zai nemo halal din shi in ka ganshi zai je ziyara ne in ka ganshi zai je wajen wa'azi ne wannan shine abin da zai rinka yi da gabobin nan nasa to daga nan sai Allah madaukakin sarki ya ce wala in sa'alani la to irin wannan bawan wallahi duk abin da ya tambaye ni sai na bashi mana zai zama daga cikin waɗanda Allah maɗaukakin sarki yana jin kunyan su tambaye shi ba tare da ya biya mishi bukata ba saboda ne saboda ya samu kusanci na mai ƙarfi tsakanin shi da Allah sannan Allah ya ce wala in ista'azani la uhizanna sannan duk sanda ya nemi tsari na wallahi zan tsare shi wani abu na tsorata shi yana fargaban wani abu ya ce ya Allah ka tsare ni shedanu ne ko ainihin wato muggan dabbobi ko kuma miyagun mutane sai Allah ya mishi katangan karfe tsakanin shi da su zai zama daga cikin almujabu da'awa kaga wannan shine samara na mutum ya zama almuttaqi na gaske sannan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga ƙarshen hadisin sai ya ce Allah madaukakin sarki ya ce wa ma taraddatu ala shay'in ana fa'iluhu babu wani abu da idan zan aikata shi sai na kai na komo ma'ana wajen aiwatar da wannan aikin abu ne wannan ya Allah na zartar cewa sai ya kasance amma in na tashi yi wa wani ba na kai komo kamar yadda nake kai komo in zan yi wannan aikin wa waliyina ma'ana wanda ya samu wannan kusancin menene wannan Shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah yace al-maut idan aka zo kashe bawan Allah waliyin Allah me yasa Allah ke kai komo yace akrahu masa'atahu Allah baya son yayi abu da zai ji radadi ko zai ji zafi fitar rai ko abu ne mai radadi akwai radadi a ciki ya sa Allah ya kullu nafsin za'iqatul maut malamai suka ce ma'anan wannan shine saboda tausayi ne wa shi bawa domin ya riga ya sallama kan shi ga Allah baya komai sai abin da Allah ke so har Allah ya tabbatar da cewa wannan nawa ne to idan lokacin mutuwar shi yayi mutuwa dai dole ne ko ba wanda za a fasa kashewa to amma Allah madaukakin sarki zai ji tausayin shi irin radadin da zai shiga a wajen fitar rai ka ji sirrin abin da ya faru kenan lokacin da ake fitar da ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka ce sai da aka rinka tsayawa yana hutawa aiko kaga ba wanda Allah zai kai komo wajen fitar da ran shi irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda muka ce shine wato shugaban u gaba daya da haka da aka zo sai da ma aka tambaye shi to lokaci fa yayi ya fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama lokacin da Allah ya kaddari zaka yi a duniya ya shika amma Allah duk da haka ya ce a zo a tambaye ka zabi in ka ce a barka to za a haƙura da karɓar rayuwar naka wannan manzan Allah kenan amma manzon Allah da ya gane cewa abin da ke wajen Allah ya fi abin da ke duniya ne ke cikin duniya nan ba wahala ba sai sa ka ji kullum sai ka cewa mali wa duniya mali wa duniya ne hada da duniya amma duk da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce Allahumma al'an ya Allah yanzu a dauka a dauka kawai babu babu damuwa amma duk da haka ana dauka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa a bari ya huta ana sa mishi tsimma da ruwan sanyi yana cewa inna lil mauti la sakarat lallai mutuwa akwai raɗaɗi to ka ji yadda al'amarin ke kaiwa kwatankwacin wannan idan ka je ka samu waɗanda suka zauna da majinyata a asibiti musamman kuma a ce kila irin yara ɗin nan ƙanana wanda ciwo ya ci ya ci jikin shi sai aka zo ana son za a samu magani ana neman jijiya da za a soka allura domin a ranka bashi magani ta wajen a nemi jijiyan nan a rasa ya kake ganin masu jinyar nan suke shiga damuwa musamman uwaye idan likita ya zo ya ce to za a zo a nemi jijiya kila an tsira shi an tsira shi an tsira shi yaron kuma duk sanda za a tsira shi ya ta kuka a wannan lokacin saboda zafin kukan da yaro yake yi za a fasa tsira shi a nemo jijiya ba za a fasa ba amma duk sanda aka zo za a nemi jijiya sai ka ga hatta shi likitan sai ya kai komo ina ganin to yaron nan kuma sai irin ihun da muka ji kaga ita ma uwan gaba daya kirjinta in yayi dubu sai ta kaiwa sama suna faduwa amma kuma a haka za daure ta rike shi har sai an nemo ai ta tsira shi sai an gano to irin wannan tausayi ne yasa ake jiye mushi saboda an san hakan ne za a samu mushi da lafiya jama'a mun fahimta ko to ka dauka irin tausayin nan ba dan ana kwatanta Allah da halittu ba amma ya kusantar da kai zuwa ga fahimtar hadisin saboda akwai masu ainihin wato kuskure fahimtar ma'anar hadisin to almuhim kaga duk waɗannan abubuwan da aka zayyana me zai kai ka zuwa ga samun su shine ka zamo daga cikin almustaqim to taka wannan muna ƙara maimaitawa azumi na daga cikin ibadoji da Allah ya kawo mana domin mu zama daga cikin bayan Allah almustaqim shi ka duba duk abubuwan da aka ambata ɗinnan sai aka kawo bayanin su a haƙƙin mai azumi kaga dai mai azumi aka ce Allah na son bashin bakin shi da haka duk sadda ya buɗi baki ya gaya wa Allah wani matsala Allah zai saurare shi kaga ya zama mai takawan kenan sannan aka ce mai azumi idan ya zo yana azumi sai wani ya zo ya neme shi da faɗa kada ya ainihin wato tanka mishi domin Allah shi ne wakilin shi akan wanda ya zo neman faɗan nan nashi me zai ce mishi ya ce in yi fa'imu ma'ana ka je kai da Allah da nake wa azumi ka ƙaraka da shi saboda Allah ya ce shi zai yaƙi duk wanda ya zo zai yaƙi waliyinsa jama'a an gane wannan da ke ko to wannan a spiritin shi yake son mutane su maintain a rayuwarsu baki ɗaya kaf sai ya zama watan ramadan wata ne da ya tarbiyyantar da kai akan haka to sai ka ɗora akan akan shi ina fatan jama'a mun gani Allah madaukakin sarki ya datar da mu ya sanya mu daga cikin bayi waɗanda zai karɓi ibadunsu na wannan azumi kuma ya sanya mu daga cikin bayi almuttaquna Allah ya sa mu gama da duniya lafiya don uwa masu albarka nan zamu saurara insha Allah sai Allah ya kai mu darasi na gaba wannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum